a jawo mutum arziki in har Allah subhanahu wa da gaske kake ya yi wa wancan ka yarda ya yi wa wannan ka yarda kana roƙon kai waye ma in Allah ya so ya yarda zai maka yanzu daga ci kai ba ka yarda ba zai ci to shi ke ka yarda sai ƙara mai kai kuma yana ka shi ke nan ka ƙare a wahala ka ta huta babu musiba irin masada shi sa shi wani zubar ya girma mazama lamarin masada ya ce ba maka da mini min la asidina an yi bari wa minni wa ana bari wa minni duk wanda a cikin zuriya ta ba na muridai na dan magana ke kan sharɗin arusiya ya zama cikin masada to wannan ba ni babu shi wa man taba taba Allahu alaihi wa huwa tawwabur rahim wannan koyi tuba daga asada ya gane muninta da rashin kyanta yau kansa faɗa ya gyara hali